A 'yan kwanakin baya, ministan tsaron Najeriya Mansur Dan Ali ya yi zargin cewa da akwai wasu manyan sarakuna a jihar Zamfara da ke da alakar hulɗatayya da 'yan bindigar jihar masu kai hare-hare da satar jama'a domin karɓar kuɗin fansa, lamarin da ya fusata sarakunan na jihar har suka kalubalanci ministan da ya fito fili ya bayyana waɗanda yake zargin suna da hannu a lamarin. mai martaba sarkin anka alhaji attahiru ahmad wanda shine shugaban majalisar sarautu ta jihar ya ce har yanzu suna nan kan bakansu na kalubalantar ministan da ya bayyana sarakunan da ake zargi da mu'amala da 'yan bindigar ya ce muna wasu mu suna alaka da 'yan ta'adda kuma har suna ka cikas ga aikin soja. Da baya baya ma an ce ya ga ya hidda wani jawabi inda yake nuna kamar ba wai ya shiga da tozata amma wai dan sanarwa wannan kamar jan kunne. to jan kunne karkashin shi muke ba karkashin shi muke bai balle ja kunnen mu sannan kuma ai ba haka ake jan kunne ba jan kunne ne abin da yake jan kunne ka zo ka same mu ka faɗa mana ni ne shugaban sarakuna. in ma haɓa za ka zo garin gwanan muna nan kwamishina na na ƙara hukumi ka zo ka faɗa mai ka faɗi sarakuna abin da suke sai a kyasa a jawo su kunne amma ka general ka ce kuma manyan manyan sarakuna an kai ta kotun an kawo wayoyin da sarakuna wasu sarakuna suka yi da an adabi ne ai ba wai a wani abu me aka faɗa a cikin wayar ya faɗi prominent leader a cikin prominent a cikin prominent ko high profile ba wane ne ai mu ne ba ka kawo hakimi bici ko daga cika ce cikin high profile an ce ana ce aka yi mai bincike nuna sannan in dai ana son adalci yanzu mu abin da muke gudu in fa aka tura mu gaban goho za mu fita kwaifa muna da komai wanda muka faɗe shi wallahi da are da kowa karshen ta majalisar duniya za ta duniya za ta bi raba To sai dai a nata bangare gwamnatin jihar ta zamfara zargin nata akan sarakunan ya sha bamban da na ministan a cewar kwamishinan lamuran ƙananan hukumomi Bello Muhammad Dan Kande. A wannan zargin da ake na wa'annan mayan sarakuna da muka zama da su babu wanda aka zarga a cikinsu. Amma dai akwai ƙananan su wa'anda a can ƙasa wayanda su ne canza wata talaka wa'anda hidimar tasa suna cikin wagga lalura ganin suna tare da su suna gudun kan su yadda abin da suka so su zan su sarakunan ba su ne suna ganin suna ya take su suna ɗauke su sai su yadda da ba su haɗin kai muna da sarki uku zuwa hudu wanda muka saukar game da wannan matsalar saboda ba ku da hujja ka ce ka goya dan ta'adda baya. Tuni da gwamnatin tarayya ta dakatar da ayyukan haƙo ma'adanai a jihar ta Zamfara a daidai lokacin da rundunar sojin sama ta kaddamar da lugudan bama-bamai a maɓoyar 'yan bindigar a jihar. Murtala Faruk Sanyin na muryar Amurka a Sokoto, Najeriya.